tun bayanai mai a akwai sai na ali da gare shi sai ce karama Allah da sai wani ce a shayi ba ce haka eh. saboda ya yi ta shi daga cikin sahabbai a wani shi na tambaya wai a ambaci ali ibn abi talib wani ce karama Allah wajen sai wani ce ba a cewa haka saboda an yi gita daga cikin sahabbai a ba yin gita ba ne wannan girma na wanda Allah ya bashi an ka bashi abinda sa aka ce mishi karama Allah wajen ran da yake bai shafi sajada ko bai taɓa aboki sajada bai nuna shi in ka diba shi karrama Allah wajen da sujudi ala ala tabirin kabdo Allah ya girma fuskar shi da rashin wa gumki sajada da tsaye bai taɓa yi ba don haka ma kuma cewa karrama Allah wajen haku shi ko da musulunci ya zo ya same shi shi na kankanin yaro shi na kankanin yaro ya musulunta don haka bai taɓa sajada da gunki ba don ka cewa karamar lahu wajen ba kuskure na ba kuma cewa ba ta shina aka sauran sahabbai ba wanda daraja ce wanda kasance ya ke da ita akan sauran sahabbai wanda ba samu irin wannan daraja ba alhamdulillah wa wa lokaci yayi a barkar koyi sai